الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yan uwa suka sani da dama watan ramadan yana fuskantar mu kuma bai wuce yan kwanaki kaɗan ba da ba su da yawa da izinin allah da yau nan da kuma gobe da jibi za mu yi nasihori wanda suke da alaƙa da shi ainihin wato watan ramadan da aka ramu karanta wani abu a cikin littafin alwadis a cikin ainihin wato kitabu siyan malamai sun ce a sauran filoga. مصدر ne نصام يصوم صوما وتصام يصوم صوما وصياما wanda asalin kalman shine tsawama. bisan da aka amfani da kalman tsawama suka ce ta dullo alil imsaki wa rukudi fi makanin wahid tana nuni akan kamewa da kuma daskarewa a guri daya da haka ne wannan ya sa Allah ta'ala lokacin da mutanen na na Maryamu suka tambaye ta Allah madaukakin sarki ya ce mata fa in ma tara yin na min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya wannan shine azumi a yare na ainihin wato larabci amma a yaren shari'ar musulunci malamai suka ce idan an ce as-sawmu shine kamewa daga ci ko sha ko biyan bukata wani cikakke da niyan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin da alfijir ya bullo har zuwa lokacin da wato rana za ta faɗi wannan shine azumi malamai sun ce akwai saukul umu azumin gama gari duk wanda idan azumi ya zo abin da ya dame shi kawai shine ya kame daga ci ko sha sai jima'i wannan shine azumin gama gari kuma da yawa daga cikin mutane azumin gama gari suke akwai saumul shi shine azumin bayan Allah wanda suke kame hannunsu daga cutar da wani ko bakin su dan cutar da wani don manzan Allah ya ce al-muslimu shine man salima al na min lisanihi wa yadi. haka nan suke kame ganin su daga kallon abin da bai dace ba sannan suke kame kafar su daga tattakawa su je inda Allah subhanahu wa ya hana wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa azumi Allah madaukakin sarki ya wajabta shi malamai suka ce hukuncin azumi sauwa ramadan azumin watan ramadan rukunin min arkanin islam rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wa fardun min fara'idihi sannan farilla ne daga cikin farillai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya fi wanda kuka yi imani irin wannan kira da Allah ta'ala ya sama da su 80 a cikin Qur'ani abdullahi dan mas'udi ya faɗa yake cewa idan kana zaune ne kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka gyara zama da kyau idan kana tsaye ne to ka zauna in kuma kana tafiya ne ka tsaya wannan kira shine malamai suke ce masa kira ne da ta'azim wa shirifi wa tafti kira ne na ainihin wato girmamawa a cikin wannan kalma ya yi hallazi na amanu ya fi wanda kuka yi imani imani yana da rukunai guda shida kamar yadda koma ya sani mutum ya imani da Allah da manzanninsa sannan da littafansa sannan ya imani da rana ta ƙarshe imani da ƙaddara mai kyau da ainihin wato mara kyau sai Allah ta'ala yake cewa kutiba alaikum as-siyam an wajabta muku azumi malamai suka ce duk abin da ba shi da wahala ko yake da wahala shi ake amfani da lafazin kutiba a kan shi yadda ya yake da wahala da haka in Allah ya zo wajen yaƙi sai ce kutiba alaikumul kitabi wa huwa kurhul lakum alam tara ila al malaki alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakata falamma kutiba alaikumul kitabi ألم تر إلى الملك من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لكم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا التي فلما كتب عليهم القتال يتياجي يكد وخلق haka a ɗabi'a ɗan adam abotar da shi tun asuba in ya ci abinci ba zai kuma ci ba sai rana ta fadi to wannan yana da wahala shi yasa Allah ya amfani da fi'ilin kutiba sannan abu na uku Allah sai yake kutiba alaikum siyam wanda shine muka yi ta'arifin sa an wajabta muku azumi mutum ya kame daga ci ko sha da duk abin da yake sha'awa tun daga lokacin da alfijir ya bullo har rana ta fadi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wanda ke gaban ku duk al'ummar duniya da Allah ya turo mata annabi Allah ya bautar da ita daga yin azumi sai dai azumin ya bambanta daga annabi zuwa annabi watakila wata al'ummar azumin ta yana da sauki akan na wata kamar yadda na tabbatar a cikin al'ummomin da Allah ya turo azumi mafi sauki da Allah ya tsora ma al'umma ta yi shine azumin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai ya ce la'allakum tattaquna Allah ya wadabta wannan azumin ne dan azumin ya zama makaranta ce da take koya ma al'ummar musulmi su zama masu tsoron Allah wajen kiyaye dokar Allah domin sha bayani cewa Allah madaukakin sarki ba shi da alaka da wani alaka ta in ba ka tsoron sa ba na haka manzan Allah yake faɗa yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum wahid Allah kuɗi ne baban kuɗi ne sai ce la fadla li arabin ala ajmin wala ajmin ala arabin babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ko fari ko baki annabi ce illa bi taqwallah sai da tsoron Allah da haka yace kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab Allah ta'ala ya faɗa ya ce ya yi hannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa da lita'arafu sai ce inna da inda a atqakum wanda ya fi kowa girma a gurin Allah babba a gurin Allah shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu mutane guda uku suka taso suka zo gidan manzan Allah suka tambayi yanayin yadda annabi ke ibada aka ba su labari mai ruwa ya ce ka annahum ta ƙalluha kuma suna ganin ibada ta yi kaɗan suka ce ina mu ina manzan Allah ai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gufira lahu ma ta qaddama min dhanbihi wa ma ta akhara an gafarta masa laifin da ya wuce da laifin da ma zai zo nan gaba sai ya ce ni zan dinga yin sallah kullum da daddare ba zan dinga yin bacci ba sai ya ce ni zan dinga azumi kullum ba yankewa da ya ce shi ba ma zai a wuri ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo aka ba shi labari ya kira su annabi ya ce musu ni ina yin bacci da daddare sannan in tashi ne sallah sannan idan azumi ne na nafila na kan ci abinci yau gobe in yi azumi sannan ina auren mata annabi yake ce musu wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah kuma na fi kiyaye dokar Allah saboda Allah ya ce masa ya yi annabi taqillah ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah amma yanzu wani ka kalle shi ka ce mai tsoron Allah sai ka kare na ya kaman shi za a ce tsoron Allah sannan wajen riga Allah ya ce mana masa kaya ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha sai wa libasu taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar ta tafi kowace riga a duniya da haka ake cewa idan maru lam yalbas ya marmuna tuqa tajarrada riya wa in kana kasiya idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to yake tafiya koda koda kaya a cikinsa. shi yasa suke cewa khairul libasil mar'i ta'atu rabbi mafi alherin tufafin da dan adam yake sawa kuwa shine tsara ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen guzuri Allah ta'ala ya ce mana mu yi guzuri ya faɗa yake cewa wata zangwaro fa inna khairan zadi taqwa lalle in za ku tafiya ku yi guzuri amma ba mafificin guzuri da ɗan adam zai yi to shi ne guzuri na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da zai shi yasa Ali bin abin Talib wata rana Allah ya tsara masa da ya yi mutane suka tafi makabarta yace assalamu alaikum da qaumin mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku idan mutanen kirki mu ma din Allah ya so muna nan zuwa sai ya kalli na cikin kabarin wanda ke kwanci yake masa al'amwali al'amuwa kusurman dukiyoyin da kuka tara kuka mutu an rajewa makana matan da kuke aure da su a da ba ku ba ne yanzu wasu ne ke aure da su wanda ke tare da shi suka fi ai kana magana da mutanen da ba sa yi ya ce wallahi abin da nake faɗa ne suna yi amma allah bari ba su ikon su mayar mana da magana ba ya ce kuma da allah zai ba su ikon su dawo mana da magana ba ji da abin da za su faɗa shi za su ce da ƙalu inna khairu zadi taqwa wallahi da sun faɗi cewa lalle mafificin guzuri shine guzuri na tsoron Allah da haka Allah ta'ala ya faɗi cewa aiki ma ba zai karɓa ba sai in kana jin tsoron shi inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin Allah yana karɓan aikin masu jin tsoron sa sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa aljanna ma babu wanda zai shige ta sai yana da tsoron Allah tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya to shi yasa sai Allah mata ko sarki yake dan mu kasance masu jin tsoron Allah وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ya ce. Buniyar هاجي ala الإسلام على خمس Musulunci akan abubuwa أبو بكر na farko shine shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba wa anna muhammadan rasulullahi kuma mutum ya shaida lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wa ita'iz zakati sannan wa iqamus salati da tsayin sallah da kuma ba da zakka wa hajjil baiti da kuma ziyartar dakin Allah sannan wa somin ramadan da azumin watan ramadan wa ajma'at al-ummah al ta yi ijma'i kitaban wa sunnatan wa ijma'an masajid na tashri'i littafin Allah da sunnar manzon Allah da ijima'i malaman duniya sun haɗu cewa ala anna wujubi siyam ramadan aka ala wudu siyar ramadan akan cewa lallai fa azumin watan ramadan wajibi ne wa annahu shi wannan azumin wata na ramadan ahadu arkanin islam ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar ne allati ulimat min ad-din bi darura wanda aka san shi idan an ce ma abu ma'alumin min ad-din bi darura abinda ko wanda ba musulmi ba ya san musulmi da wannan abu yanzu idan ramadan ya zo da an zunga kana ibar abinci da rana a tsakiyar mutane to ko tambaya babu an san wannan abin da kawo amma ko wanda ba musulmi ba ya san musulmi bai cin abinci a cikin watan ramadan da rana da haka ma'alumin miliki ne bin darura ne wato abinda hatta musulmi sun san wanda ba musulmi sun san cewa wannan aikin na musulmi ne wa mun kira. duk wanda ya inkari cewa bai yadda wannan azumin da za a yi wajibi ne to kafirin murtattun al islam kafiri ne arne ya yi rikya ya fita daga addinin musulunci domin ya yi inkarin abin da allah mana kudin sarki wajabta fadlu wannan wata na ramadan kuma wannan azumi yana da ainihin wato falala hadisi ya tabbata daga anas dan malik yake cewa anna arabiyyan atan nabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraba kawai ya zo wajen annabi fa qala sai ce wa manzon Allah dullani ala amalin idza amiltu da khalqil jannata ka nuna mun aikin da idan nayi zan shiga aljanna qala sai zan Allah ya ce masa ta abudullah la tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah kar ka hada shi da kowa domin shirka ba ta aiki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wato imus salatar mutuba ka tsayar da sallah wacce aka rubuta da ta zama wajibi a kanka sannan wato addin zakatul mafruda ka ba da zakka wacce aka farlanta da akan ka sannan annabi ya ce masa yi aikin haji sannan ya azumci watan ramadan sai mutumin ya ce wallazi nafsu muhammadu biyadi la ajiri ba zan tsara ba ba zan rage ba akan abin da ka faɗa ba falamma wannan, lokacin da mutumin ya juya baya zai tafi sai manzon Allah yake cewa man sarrafu an yanzu ila rajulin min ahli jannati falyanzur ila hada duk wanda yake so ya kalli dan aljanna yana tafiya a doron ƙasa ya kalli wannan mutum hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce man saba ramadana duk wanda ya azanci wannan wata na ramadana imani yana mai imani sannan wahti saban yana mai neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi yake gufara da umma ta qaddama min zambi duk abin da ya gabata na zanubansa an yafe masa malamai suka ce irin waɗannan nasoshin da suke ruwa ke gufara da ma ta qaddama min zambi shine zunuban da yake tsakanin mai kanana amma shishike kan zunubi jijjige kan zunubi kundume man zunubi babu abin da zai sa a yafe shi sai mutum ya tuba da haka Allah ta'ala ce in ta ji ta nemo ka baya idan kuka nisanci gima-giman zunubai ma ta mauna an abinda aka hana ku Allah sai ne mu kaffir an kun sayyi'atukum manya-manyan ba ma sai kun tuko ba za ƙananan sai mu yafi muku ba ma sai kun tuko ba sannan wani mai kai kun mu da kalan kalima ranar alkiyama ma shigar da ku shiga ta ainihin wato karanci da Allah madaukakin sarki وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي قال الله عز وجل الا يا فدا حديث القدس فينا كل عمل ابن ادم له dukkan aikin da dan adam zai yi nashi ne illa siyamu sai azumi. fa innahu li azmi na wani wa ana ajzi bi kuma ni zan sakawa dan adam da sakamakon bi akan azmi wasiyamu sunnatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗayan ku ya kasance fala yarfus manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ya arrabu shine al-fusuqi kada ya albasha wala ya kada kuma ya dinga ihu yana daga murya babu dalili domin Allah subhanahu wata'ala ya zargi duk wani wanda yake ainihin wato daga murya ta hanyar da bai dace ba shi yasa malamai suka ce dukkan wani sauti da za a daga indi ba za a daga shi bane ta ɓangaren addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan muryar wato daidai take da sautin taki shi kuma sautin taki Allah ya ce wa inna an kara da aswat la sautul hamil mafi munin sautin a duniya shine ainihin wato sautin taki da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ya yajhal kada yi jahilci fa in shatama ku ahad idan wani ya zaɓe shi auƙata da ko ya nemi shi faɗa da shi annabi ya ce fanya ko ya ce masa inni marfake marrake idan wani kaga yana neman rigima da kai ko ka ce masa ni na ayyuka ka ci sa'a ka ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi sallama. annabi ya ce wallazi nafsu muhammadu bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammad hannunsa yace la qulfu fa misa'im wallahi walum bakin min azumi atyabu inda Allah yawm al-qiyamati da ya fi kanshi a gurin Allah ranar al-qiyama fiye da tunanin almiski annabi ce wal sa'i ga mai azumi akwai farhata da farin ciki guda biyu ya furahu kuma wanda yake farin ciki da su idan aftara fariha bi fitri idan zai ci abinci yi farin ciki لإبدال صاحبهم ولباجه وإذا لقي ربه فرح بصومه لن تزيح حتى الله سبحانه وتعالى زيح لنا من فرد تكيش دم أتا ما لم يستطيع أقول ساتبك المناقو على لأكد بقاك القوة لما تنسيانا وكفر الله تشيء ودقى تكي أقول أجل da aka yi cikin na na haka yace innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina wani sadiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal khashina wal khashat hadai zai magana ya yace was sa'imina was sa'imat da masu azumi maza da masu azumi mata yaje karshe yace was zakirina Allah kaseeran was zakirat sai a adda da kuma maghfiratan wa ajran ba. Allah ya yi masa tattalin lada mai girma da kuma kafara da mutum zai tafi da guda tar ba wannan da yake kira azumi ya kinkin matsala ya dumfare da ban Allah ya ta kuma siyar da hali a cikin wannan wata na ramadan da za a shiga akwai ainihin wato kofa da aka buɗe wato ko a cikin wannan wata na ramadan akwai koba da Allah ya wari dan shiga rana a kiyama saboda masu azumi kawai hadisin sa'ad sa'ad bin sa'ad yace annan biya sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna fil jannati baban yuqalu laha ar-rayyan a cikin aljanna akwai wata koba sunan tarayyar. ya da kullu min musaimuna yawm al-qiyama masu azumi ne kadai za su fi cikin wannan kofar na al-qiyama la ya da min kuma ahadun gairu wani wanda ba su ba ba zai shiga wata wannan kofar ba yuqal za a faɗa ranar al a ce aina gona ina masu azumi suke fa na sai su mi la ya da min kuma ahadun gairu wani wanda ba su ba ba zai biyo ta wannan kofar ba fa'ida da kalu idan suka shiga kubulika sai a kulle wannan kofa falam yadu kulmin ahadun babu wani wanda zai shiga shine ibn al-qayyim yake faɗa a duniya sai yake cewa abwabuha haqqun samaniyatun atat bin nas wa hiya li sahibi al-insani huwa kofofin aljanna ya a cikin nan cewa kofofi ne guda takwas kamar yadda wuta take da kofofi guda bakwai laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum to wani za ka ga duk wani abu da ake na siya a duniya ya taba da haka sunansa ya fito a wannan kofar zai shiga wuta ya fita a waccan kofar ya fita a waccan kofar ya fita a waccan kofar sai ya sai babu jihadi wa za ka a'alaha wa babu sauhu yi albabu don bayyani ƙofa ta farko ita ce babu jihadi ce mafi girma sannan wa babu sauhu da kuma ƙofar azumi yi albabu don bayyani sai ya ce wani sauhu yi almu'min afwalina haƙƙan idawar ba kula da imani da sannu za a kira wani mutum ta ƙofofin duka akwai wanda shi kuma duk abin da ake na alheri a duniya ya taba ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan saboda haka idan an ji alkiyama sai daga kowace kofa sunansa ya fito zai shiga aljanna ta shi yasa yake wala sawfa yi da maru min abwabina haqqan da sandu za a kira wani mutum ta kofofin nan guda takwas a ce zai shiga aljanna ولكل سعي ولكل سعي ولكل سعي صالح بال ورب السعي منه داخل الجنبان sai ya faɗa cewa daga cikin wanda za a kira ta irin wannan ƙofofin akwai sirna abubakar allah ya ƙara masa yadda wannan yana da ciki da aka yi zaman wajibi inda azumin nan abu ne ne daga cikin hanyoyin da yake kai mutum zuwa ga aljanna kuma da za a tafi gaban allah babu shi za a samu matsala ya zama wajibi a kiyaye abin da zai inganta shi da kuma abin da zai lalata shi abin da zai inganta azumi ya sa ya karba a gurin Allah subhanahu ta'ala abubuwa ne guda uku abu na farko a gina cikin azumin akan ilimi ba akan jahilci ba dan azumi ibada ne babu wata ibada kuma da Allah zai karbe ta akan jahilci dole a gina azumin da mutum zai yi akan ilimi in baka san a hukuncin abu ba kafin ka tambare shi sai ka tambayi malamai shine maganar malam mai ahadari da yake wala yuhillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi sai yake wa yas'ala ulama amma wa yaqaddi bil muttabi'ina bi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka tambayi malamin. abu na biyu shine ka yi azumin dan Allah wanda yana daga cikin rukunin azumi guda biyu niyya mai kyau idan mutum ya yi azumi da niyya ba su ga azumin biyu kuma idan an je lahira Allah ba zai karba ba Don haka Allah ya ce wa annabi inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi mun saukar maka da littafi ne da gaskiya sannan sun ya faɗa ya ce fa abudullahi mukhlisha lahu din sai ce ala lillahi dinul khalis abu na biyu shine kamewa daga barin shi ko sha daga sha'awa daga lokacin da alfijir ya bullo zuwa lokacin da rana za ta faɗi wannan shi ne ainihin wato rukunin da azumi yake da shi guda biyu bayan mutum dukkan abubuwansa na azumi ya gina su yana yi ne akan ilimi abu na biyu ya sa a zuciyarsa wannan azumin zan yi don Allah abu na uku duk abin da za ka yi na azumi ka yi ƙoƙari ka yi shi a kan akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam dan babu wani aiki da Allah ya karba ko da an yi shi da ilimi an yi don Allah matuƙar ba a yi aikin a kan akan wannan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa Allah ya yake cewa kaman ka da ya yanzu liqa rabbi wanda duk yake din tsoron yin hada da Allah sai ni fa ya amala amalan صالحا ya aikata aiki mai kyau wala ya shirik bi ibadati wannan yana da ciki azumin nan yana da ainihin wato fa'idoji masu yawan gaske gaske Wannan bayanin su ne zo nan gaba wudubu siyamar ramadan da azumin watan ramadan yana zama wajibi ne daga lokacin da aka ga wata an abi hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu liru'yati ku yi azumi idan an ga wata sannan ku afiru da rubuye sannan ku ajiye azumi ku koma cin abinci idan an ga wata fa in gummiya alaikum sha'ab idan aka koyi muku wata ya kai ashirin da tara ba a gan shi ba sai annabi ya ce fa uddu talatina to ku cika ya zama ainihin wato talatin watannin musulunci da ake da su guda goma sha biyu ko ya zama ashirin da tara ko talatin wannan shine ƙididdigar watannin allah subhanahu wa ta'ala amma shi bature da yake babba ne su turawa manya ne sai ka ga wani watan mai ashirin da takwas wani mai ashirin da tara wani mai talatin wani mai talatin da tara. amma dai shi watan Allah subhanahu wa ta'ala 29 ne ko kuma 30 baya wuce haka kuma baya ainihin wato daga haka shi yasa aka hana yin azumi yau mun shek ranar kokon idan wato wata ya kai ashirin da ainihin wato takwas akwai abin da ake ce masa yau mun shek ranar kokon ranar da ba a da takwas an ga wata yau idan wannan wata na sha'aban ya kai ashirin da nawa da tara ko washe gari talatin to ashirin da tara ɗin nan ya kai washe gari talatin ya iya watan mai talatin ne ya iya watan kuma mai ashirin da nawa ne da tara to wannan ranar na talatin da ya kai ya iya zaman tuwa ɗaya ne ga watan ramadan ya iya zamantowa kuma a shi talatin ne ga watan wa watan sha'aba tun da ba a ga wata ba ba a da tabbata yanzu a ɗauki wannan azumi a wannan wunin ya zama yau mushiyar na haka ake cewa duk wanda ya azumi a wannan ranar ya saba wa babban fatan sallallahu alaihi wa sallama da haka amma in ya riga ya kai ashirin da tara ba a gan shi ba in ya cika talatin ko an ga wata ko ba a gan shi ba an san cewa da zaran gari ya waye an san ranar ɗaya da watan ramadan Inda an san cewa babu wani ainihin wato shakka da kuma ainihin wato kwallo sannan bima ya sabutu sha'ar da mai wata yake tabbata ya sabutu sha'ar ramadan bi ru'yatil hilal watan ramadan yana tabbata ne da ganin jinjirin wata akwai al-hilal sannan akwai al shi al-hilal shine jinjirin wata kamar yadda Allah ya ce yas'alunaka 'anil adilla sai ce kul hiya lin nas wal hajj al hilal shine jinjirin wata to azumi yana tabbata ne da ganin jinjirin wata amma idan ya girma ya kai sha hudu sha uku sha hudu sha biyar ya tashi daga hilal ya zama ainihin wato albadar walau min wahidin ko koda mutum ɗaya ne ya ga ainihin wata adili shi kuma arifin adili wasu na cewa shine mutumin da baya yin kaba'ira kuma yin nisanci sara'ira amma zance na gaskiya idan an ce adali shine duk mutumin da hasanatu galabat ala sayyi'ati to adali duk mutumin da yake da aiki mai kyau yake da aiki mara kyau amma aikinsa mai kyau shine kaso takwas aikinsa na kuskure kaso biyu ne wannan mutumin adali ne kuwa dan kamala ta ita cika ga kowa in ba ga Allah shi ta Allah ta'ala ya sa dace au ikmali iddata sha'ban ana yin azumi ne ko dai a ga wata adili ya gani a kwana ashirin da tara ga watan sha'ban ko kuma in ma ba a ga watan ba da zaran shi sha'ban washe gari an san sai watan ikmali iddata sha'ban umar qala yake cewa tara an-nasu mutane sun yi cinkoso ana ta ƙoƙarin ganin wata a akabarta rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama sai na ba annaba labari cewa an jira aiki ni fa lokacin da aka taru ana sosai an ga wata a daidai lokacin ni na gan shi Ba fa samu sai annabi ya azumi wa amara nasu siyami sai ya umarci mutane ce a yi azumi fa in lam yaro hilal idan ba a ga wata ba Shaban ya kai ashirin da tara ligaimin saboda girgiti auna hauyi ko makamantansa shine a timmu idda da sha'aban talatin da yawman to ku cika lissafin watan sha'aban ya zama kwana talatin da hadisi abi huraira ta asabi saboda hadisin abu huraira da ya gabata wa amma shawwal amma shi shawwal fala yathbutu dukuluhu illa ba'da shahadati muslimin watan shawwal da ya wuce ba a tabbas da 29 ne ko talatin sai ta hanyar adilai ainihin wato guda shi yasa muke ba da shawara cewa al'umma ta musulunci ya kamata a kiyaye da yawa daga cikin musulmi kaso ɗari ka iya cewa tasa'in da biyar ba abin da ya dame su da maganan wata tsira wani to in ka san baka da lokaci na bibiyar watan tun daga watan ramadan din nan har watan ramadan ya tsari har shekara da zagaye to ka yi haƙuri da Allah ka daina jefa kanka cikin rigimin masu wajen wata wanda su suka fi yawa ku to amma matsalar shi ne idan irin wannan abin ya taso za ka ga kowa a lokacin shekul islam wa himmatul alam da wanda ya isa da wanda bai isa ba a lokacin kowa ya isa magana kuma ba shekara ce da aka keto ba dukkan watannin nan bai san kowanne kwana nawa ba mai ashirin da tara ne ko mai talatin wani ma lissafin su ya dogara da kalanda wanda ma ya damu da kalanda shi yasa za ka ko karatu za ka yi da ka zauna akan kujera idan ka cire watan ramadan kana ji mu tambaya kan kwanan wata in dai na musulunci ne za ka ga cikin mutanen da ke gaban ka kaso goma wallahi ɗaya ne suke rike da lissafin ganin watan tara duk ba su suke ba watan da aka kuri rikewa shi ne watan da ake karɓar kuɗi ta daga wannan duk sanda ka jefa ka ce nawa ga wata watan januwari ko watan wayewa ce lokacin za ka ga mutane shiri saboda wannan akwai wata fa'ida da take zuwa ga mutane wannan kuma tun da ba wata fa'ida da take zuwa kaga babu wanda ya damu ya ainihin wato biki Allah ta'ala ya shirya ta hadisin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab hadisin Abdullah ko Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab yace annahu khataba fil yawm alladhi annahu khataba fil yawm alladhi shakka fihi wato yayi kutuba a waɗanda da mutane suka yi kokonto yake cewa ala ku saurara inni ya lastu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni na zauna da sahabban annabi wa sa'altuhum na tambaye su innahum haddathuni su sahabban annabi sun bani labari anna sallallahu alaihi annabi ya ce sumu li ru'yatihi ku yi azumi saboda ganin wata sannan wa afsiru li ru'yatihi ku ajiye azumi idan an ga wata sannan wa an siku laha fa in gumma alaikum fa atimmu salasiya yawman fa in shahida shahidani muslimani fa sumu wa afiru idan an samu shaidu guda biyu wajen ganin wata da ajiye watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ainihin wato yi azumi da haka wa an kulaha sannan ku ainihin wato yi ibada ta yanka saboda ganin wata tunda ko watan ainihin wato zulhijja da ake yin sallah babba a ciki ai ana yi ne saboda lissafin ainihin wato ganin wata wa an amir makka al-harith bin hatim qala yake cewa ahida ilaina rasulullahi annabi yi mana ainihin wato mun yi wa annabi alƙawari cewa anna annan saka da ru'yati mu za mu yi ibada saboda ganin wata fa in lam narahu idan ba mu ga watan ba wa shahida shahida atli shedu guda biyu suka ga wata sai ce nasakna bi shahadati masu yi min ibada saboda ainihin wato shaida su Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka sai yake cewa fa qawluhu fa in shahida shahidani muslimani idan shaidu guda biyu musulmai suka ga wata fasumu afiru suka shaida sun ga wata ku yi azumi ku ci abinci fi hadisi abdurrahman bin zaid wa qawluhu fa in lam narahu wa shahida shahida adlin nasakna bi shahadati ma fi hadith al-harith yadullani suna nuni bi mafhumihima mafhumi idan an ce ma abu mafhumi bayan abinda da nasi ya faɗa ko abinda aka fahimta ta ƙashin nasi على أن عدم جواز شهادة رجل واحد بالصيام والإفطار akan cewa wato ala adami jawabi akan rashin shaidar mutum ɗaya a wajen azumi fa kharaja siyam sai azumi ya fita bi dalilin da wannan azumi wa baqi al iftar haythu la dalila ala jawabihi ala jawabi bi shahadatin wahid bi tasarruf min haqqi wannan magana ya kawo ta a cikin da ahwal sai dai tambihun fadakarwa wa mara an bilala duk mutumin da ya ga wata wa hada ku shi kadai fala ya su mu hatta ya su man nasu to ba zai yi azumi ba sai idan mutane sun ga wata wala yaftiru hatta yaftiru ba zai ci ba har sai mutane sun ci fa an abi hurairah anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ta as-sawmu yawma tasumu an-nas azumi shine ranar da mutane ke azumi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wal fitru yau mata futurun nasu ranar da mutane ke cin abinci wal adha yau mata zafin nasu layya shi ne ranar da mutane ke layya sai ya na daga cikin kuskure shi ne ya mu ba'adin nasi ma a daulatin mujawara wato tare da wata da da kuma cin abinci ma'a tare da su yana da cikin kuskuren da mu da ƙasar saudiya ba ne ba ne kaga mutane na ƙoƙarin sai sun lizinta ma kansu wai dole azumin mu da ganin watan da kuma ya dace da nawa da na saudiya ai lokacin sallar ka da nasu ba ne ba ne ko ɗaya ne me yasa idan ka ga ana sallah a saudiya ta azahar kai ma ba za ka tashi ka bi su ba saboda ka tabbatar lokacin ya saba lokacin da su suke sallar azahar ba lokacin ba ne kamata kai kuma kai sallar azahar amma wannan ya zama matsala da haka kowace ƙasa da kowane yanki yana dogara ne wajen yin azumi da ganin wata shi belizanci mutanen nijar ba idan an ga wata a najeriya sannan belizanci mutanen najeriya ba idan an ga wata a ina a libya saboda kowace ƙasa ce mai zaman kanta mukhalifi bi bidalika ahalin diyarihim wa biladihim suna saba mutanen garinsu لأن الجماعة حق والصواب لو من جماعة كريستياني كما شيني ديلي والفرقة زيغ وعذاب للربوة كما عذابا فقال الله تعالى ألا يأتي وأتسموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا ويرقوا لكيكير ألا كباكي لها كنقوا أيهم وصوم rarrabu Allah madaukakin sarki ya samu ainihin wato dace Allah kuma ya nuna mana wannan wata ya mu lafiya abinda za mu yi na ibada Allah ya sa zama karbabbe ba za mu manta da ɗan uwa malam bari a al'adamawan ba irin wannan munasaba Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta da haka idan aka ci an ga wata sarkin musulmi ya ba da sanarwa to musulmi su yi aji don ba watan da ake fama da rukani ta yi wannan wata idan kuskure aka yi Da kuskuren yana kansu idan an je lahira su Allah zai tambaya dan dama su a matsayin su da shugabanni su suke da haƙƙi na su kula da wannan masuliya da an fahimta da aka biyuwa a bar matsala ta ganin wata a hannun individual da dai kun mutane tunda mun karanto a baya da Abdullahi dan Umar ya ga wata shi bai sanar wa jama'a cewa ya ga wata ba sai ji fadawa annabi ya ga wata da aka fasama na alfasama sai annabi ya aje sai ya umarci mutane ce su yi ainihin wato ba su yi ainihin wato azumi wannan shi ne Allah ya sa mu wasu ma in sarkin musulmi ya ba da sanarwa ya ce a ƙarya ne ba su yadda ba ba sarkin musulmi ba ne sarkin sakwatin haka na faɗa wannan rashin ladabi ne da rashin tarbiyya da kuma rashin mutunci da yake fitowa daga ainihin wato wasu shugabanni suna nan a matsayin su na shugabanni kuma akwai haƙƙi a ba su gwargwadon yadda annabi ya umarni yake a mutunta su in akan abin da yake ba sabon Allah ba idan ya fito ya ce an ga wata a yaji a wannan da'a ga Allah ne sai a masa biya amma yau da zai fito ya ce to jama'a na halatta muku sanadu wanda ya ga dama wannan ba za a yi ba dan sabon Allah ne saboda da za a sani makhluqin fi ma'asiyatil khaliq Allah ta'ala ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh